أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم وبعد yau ma kamar kullum Allah ya sake dawo da mu cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi alfiya subni malik kamar yadda muka saba wato nakan karanta sai a karanta to bismillah insha Allah wa akhbaru bi zarfi naw bi harfi jar ناوين معنى كائن أو استقر ناوين معنى فاعل أو استقر ولا يكون اسم زمان خبرا ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبره عن نسبة وإن يفد فأخبره ولا يجوز الابتداء بالنكرة ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفدك عند زيد النمرة ما لم تفدك عند زيد النمرة وهل فتى فيكم فما خل لنا ورجفة فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير خير وعمل ورغبة في الخير خير وعمل بر يزين وليقص ما لم يقل بر يزين وليقص ما لم يقل فهي زو منا كم باب الابتداء وتمبتدار خبر satin da ya wuce mun yi magana kan khabar muka ce shine aljuz'u almutimmul fa'ida wato wani ɓangare wanda yake cika fa'idan labari wanda in ba a same shi ba jumla za ta kasance ba ta da fa'ida sannan muka yi bayani khabar ya kaskasuwa guda biyu ko dai ya kasance jumla jumlan nan ta kaskasuwa guda biyu wato ismiya ko kuma fi'liya ko ya kasance jamit ko ya kasance mushtaq muka ce jamid sandararre wanda yake ba mushtaq ba baya kunsan wani domiri wanda yake komawa ga mubtada amma mushtaqi eh, shine ismul fa'il ko ismul maf'ul ko sifa mushabbaha ko af'alu tafdil waɗannan sukan kunshi wani domiri wanda yakan koma zuwa ga mubtada to sannan muka yi bayani kan bayyanar da domiri muka yi bayanin ra'ayin kufawa da basrawa wato akwai waɗanda suke ganin wajibi ne a bayyanar da bamiri kai tsaye amma akwai waɗanda suke ganin a inda amnin labs in ya zanto an amince ma cuɗewar rashin fahimtar magana babu laifi ana iya barin bamiri a ɓoye to yau insha Allah za mu ci gaba da magana kan khabar malam ke cewa wato idan khabar ya kasance zarf zarf ɗin ko zarf zaman ne ko makan ko ya kasance jarwal wal majrur idan suka tsayu a matsayin khabaru mubtada to ba su bane khabar din suna kunshe da wata jumla ko kuma wata kalima wacce aka cire ko dai ka'in ko kuma istaqab misali kamar ce zaidun fiddari zaidun indaka kaga da muka ce wa shibhu jumla min jarwal wal majrur fi mahalli raf'in khabar كومتي وشبه جملة من الظرف في محل رفع خبر تو ينزو سيماني كمانا بياني اعق باسو بني خبر إنما سون قنش خبر إني وانديك سو علامة سني دوهاك إذن كتنش كتشي زيد في الداء ذاك زيد مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخر في الدار في حرف جر الدار اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره sai ka ce wa shibhul jumla min aljar wal majrur muta'alliqun bi khabarin mahzuf taqdiruhu ka'in aw mustaqir wato asalin magana zaidun mustaqirrun fi ko kuma ka'inun fi wato ba zarf din bane ko jari wal majrur din khabar inna ma sun haɗu da wani khabari wanda su suka kasance alama gare shi muna fahimta malai haka kuma zaidun indaka haka zaka irabin sa to sai malam ke cewa wa akhbaru bi zarf malamai sukan ba da labari da zarf au bi harfi jar ko kuma da harfi jar ma'ana shi bihar jumla amma idan suka kawo haka nawina suna nufin ne ko sukan kaddara ma'ana ma'anan ka'inin ka'in a istaqarra ko kuma istaqarra ma'ana idan zarf ne zaka kaddara istaqarra zaidun indaka ai zaidun istaqarra indaka saboda inda din nan zarfun ne mansubun bi fi'lin mahzuf taqdiruhu istaqarra in ma kace ɗin ko ka'in to zai kasance mansubun bismi fi'lil fa'il kenan mansubun bismil fa'il domin ismul fa'il yakan iya aiki irin aikin fi'ili muna fahimta ai kamar kace ja'a ad-daribu akhaka akaka din nan maf'ulun biyu ne bismil fa'il muna fahimta malamai fa'il to sai malake cewa idan zaka ba da labari don gane da abin da ya shafi mutum zarful makan yana iya tsayuwa a matsayin khabari amma zarfu zaman bai iya tsayawa labarin don gane da abin da ya shafi mutum misali kamar ce zaiduna indaka zaiduna wurinka jumla ce mufida ko ba mufida ba ce zaidu din nan mutum ne ko ba mutum bane kaga na ya bada labarin shi da zarful makan amma zarful zaman baka iya bada labarin mutum da shi eh kuma kowannen mu ya san cewa muka gane zarful zaman da makan da aina da kuma mata in mun ce mata to zarfu zaman kenan amma aina zarfi ne na makan ana tambayan wuri

da sharɗi guda biyu idan ya kasance mudaf da mudaf ile ko na'ad da man'ut sannan da sharaɗin harfu jarri ya shiga masa misali kamar ce nahnu fi yawmil jumu'a kaga yawmil juma'a ai zarfin zaman ne amma kuma mudaf mudaf ile sannan kuma ga harful jar ya shiga masa ko kuma ya kasance na'ad da man'ut nahnu fi min has mu muna wani irin yini mai tsananin zafi kaga has sifa liliyo muna fahimta idan ba haka ba zarfu zaman baya tsayawa labarin mutum khabar baya tsayawa muna fahimta na malamai shine malam ke cewa ولا يكون اسم زمان خبرا اسم الزمان بمعنى ظرف الزمان بايا كسن شيء خبر لا باري عن جثة نمتو جثة أي متون ne shi muke cewa gawa ko yawa bai kasancewa labarin mutum amma wa in yufit idan ya bada amfani ya amfanar to fa akhbira ka bada labari da shi wato bayanin kenan malam na so muka cewa zarfin zaman bai tsayawa kabar amma kuma a irin halayyan da na ambato in ya kasance na al ot ko ya kasance mutaf da mutaf ile sannan harfin jar ya shiga masa fa akhbira malam ka bada labari khabara eh fa akhbira ba da labari shi na ya dunkule <laughs> muna fahimta yi five na'am al'aslu fil mubtada an yakuna ma'arifa asalin mubtada ya kasance ma'arifa wal aslu fil akhbari an nakira asalin khabar ya kasance nakira amma na iya hannun riga ya kasance kabar ma'arifa ya kasance mubtada nakira amma bai halarta Muftada ya kasance nakira ba sai a halayya kusan guda arba'in malam ya ambato mana kaɗan daga ciki daga ciki kamar ya kasance an ya kuna amran khariqan lil ada al'amari ne wanda ya saba ma hankali kamar ka ce baqaratun takallamat wa ya taba gani sai na ta magana al'amari ne wanda ya saba al'ada to ba lalle bane ka ce al-baqaratu takallamat sai ka ce baqaratun takallamat wata saniya dan abin ya ya saba hankali ta yi magana muna fahimta ai ko ya kasance bayan abin nan wawul hal ko ya kasance ma'atuf abubuwa da dama ya ambato amma za mu takaita saboda kanmu wasu a bayani don masu saurare su gane inda muke tafiya five daga cikin abubuwan da mubtada ya inganta ya kasance na kira ya kasance mubtadan wato ainihin khabar ya gabaci na kira khabar takdim da ta'khir yani mubtada ya kasance na kira sannan khabar ya gabata khabar din kuma ya kasance jarwal wal majrur ko kuma zarf misali kamar ce fiddari rajulun ko zaidun fiddari rajulun kun ga fiddari shine muta'alliqun bi khabar amma gashi mun gabatar da shi rajulun din shine mubtada amma muakhar ko kuma in ce indaka rajulun a wurinka akwai wani mutum kaga saf ya gabata sannan kuma ga muftadan a can muna fahimta hmm. kamar ka ce a inda zaidin na miraton a wurin zaidu akwai damusa inda zaidin na miraton kaga na mira shine mu aka hmm. sannan inda shine khabar ko muta'alliqun bi khabarin mahzuf muqaddam amma kasantuwan ya gabaci muftada. sai ya halatta mubtada nan ya kasance na kira muna fahimta malamai shine malam ke cewa wala yajuzu libtada bin nakira bai halatta a fara magana da na ba ma'ana bai halatta mubtada ya kasance na kira wa in yufit malam yufit matukar bai amfanar ba wato ashe kenan malam yana suna maka cewa adamul jawas rashin halaccin nan ba wai haramci ba ne a idan da na kirar za ta gabata ta amfanar babu laifi mubtada ya kasance na kira muna fahimta yi malam yufid matukar bai amfanar ba ka inda zaidin namira kamar wanka a wurin zaidu akwai namira a nan mubtada ya kasance na kira mai yasa saboda kabar ɗin ya gabaci mubtada sannan kuma khabar din ya kasance zarf haka kuma ya kasance jarul majuro ya halatta mubtada ya kasance nakira muna fahimta malamai mawtini na biyu ya kasance al-istifham ko kuma annafi ya gabaci nakira kamar ka ce a rajulun indak akwai wani mutum a wurinka kaga rajul nakira ne ko ma'arifa nakira amma mubtada ne hamza din da kiranta hamzatul me to kaga saboda istifham ya gabata babu laifi mubtada ya kasance nakira muna fahimta kai kuma in ka tashi bada ansa kana cewa ma rajulun indana ba wani mutum a wurin mu kaga ma din nan nafiya ce rajulun nakira ne kuma arifa ya tsayu amma shine mubtada mai yasa ya halatta ya kasance nakira saboda nafiyu ya gabace shi muna fahimta malamai kamar ka ce halfatan fikum shin akwai saurayi a cikin ku alfata ma'arifa ne amma fatan na kira ne don haka shi mubtada ne abin da yasa ya halatta ya kasance na kira saboda istifhami ya gabace shi haka in ka ce makhillul lana ba mu da wani aboki mu da kalmar khalil khillun na kira ne kuma arifa amma anan zaka yi rabi shi mubtada ne abin da yasa ya halatta ya kasance na kira saboda na fiyu ya gabace shi muna fahimta malamai to haka kuma idan ya kasance abin da kake magana sifa ne sifa ɗin nan kuma akwai ma'anawiyya akwai lafzayya kamar yadda muka sha bayani a baya idan ya kasance abin da kake magana a kansa sifa ce amma ma'anawiyya kamar ka ce rajulun minal kirami indana in ka ce rajulun minal kiram wani mutum daga cikin masu girma ko masu karamci yana wurinmu a to shin shi zai fito cikin gidan karamci ne kuma ya kasance ba karimu ba wato kenan abin da kake so ka ce wani babban mutum gashi tare da mu muna fahimta kaga siffa ce kake siffanta shi amma a ma'anance sai ka ce rajulun minal kirami wani mutum daga cikin masu karamci ashe kenan shi ma mai karamci ne taimakon ka ce rajulun karimun indana wani mutum mai karamci na wurin mu baka faɗi haka ba sai ka kawo na kira amma kana siffanta shi siffa irin ta ma'anawai abin nan ma'ananci muna fahimta malamai shine malam ke cewa haka kuma ya halatta mubtada ya kasance na kira idan istifhami ya gabata kaman halfatan fiku shin akwai wani saurayi a cikin ku ko ko a'a nafi ya gabace shi fama lana ba wani aboki namu wanda muke da shi haka kuma idan ya kasance sifa ne wanda ake siffanta mutum da shi wa rajulun min alkirami indana wani mutum daga cikin ma'abuta karamci na wurin mu idan kuka duba nan za ku ga kama daga can da zaidin zuwa halfatan makhillun rajulun mala ya haɗa mana abubuwa guda hudu waɗanda musawwiqatu abin bin nakira abubuwan da suke sanya mubtada ya kasance nakira abu na farko mun ce mubtada ya kasance nakira sannan sa ya gabace shi khabarin nan ko jarul majrur ko shubuhul jumla abu na biyu muka ce in istifhami ya gabaci nakira zai halatta na kiran nan ta kasance mubtada abu na uku muka ce in nafiyu ya gabaci na kira ya halatta na kiran nan ta tsayu a matsayin mubtada abu na hudu muka ce idan ana sifanta abu da abu sifan nan ta ma'anance ya halatta na kira ta kasance mubtada muna fahimta abu na biyar na kira ta kasance amila abin da ake cewa amila wato ta kasance masdari ce amma tana iya aiki irin aikin fi'ili kamar yadda muka sha buga misali wa qala musa li qaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bi ittikhadhikum al-ajla al-ajla maf'ulun bihi bil masdar فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم مفعول به بالمصدر haka kuma walaula daf'ullahi nasa maf'ulun bihi ne bil masdar muna fahimta malamai haka idan ka ce ragbatun fil khairi khairun kwadaitarwa a cikin alkhairi alkhairi ne kwadayi a cikin alkhairi alkhairi ne ragbatun nakira ne kuma arifa nakira masdar ne ko fi'ili ne to asalin maganan an targhaba fil khair kai kwadayi a cikin alkhairi kwadayin nan aiki ne wa yake yin kwadayin kai kai ne fa'il muna fahimta fil khairi shine jar wal majrur fi mahalli nasb maf'ul bihi asalin magana ka gani ka gani to la takunu illa billahi bin akhlaq akwai tambaya wa alaikum salam eh majiyoci ne ba lalle bane amma aglab yakan kasance bil qasr ka gane na. kawai addini ɗabi'a ce eh, addini ne ya zo khabar a addini shine mubtala innama dinu al-akhlaq eh eh to shine yanzu ai addinin nan ce eh al-akhlaq aina an ce khabar eh an ce khabar eh yana iya zuwa da alif da eh to sai muka fara innama dini eh. ke wato alif da da aka eh da eh <laughs> akwai tambaya alaikum salam to bari su ɗaya tambaya na alaikum salam

kamar ya za su in ban manta ba a wancan mun ce shi mubtadan ka fahimta galibi yakan kasance sifa ne ismul fa'il a anta raghibun ala wazin menene to da in ya kasance sifa sannan sai itimadi ya dogara akan nafi ko istifhami ba kowane suna ba ka gane bambancin su na'am eh zai yi aikin eh, ah. a kwarai da gaske in dai har ya kasance fi'ilin mujawiz ne ba ba na muta'addi ne ba kasir ba me zai hana shi kwarai da gaske zai yi zai yi na'am نفسه نعم ايه ايه ايه aiki sa suke ce mace dama an nakiratul amila nakira wacce za ta yi aiki wa an ta sumu khairun lakum siyamukum yawa ba la gane na tambaya ta karshe alaikum salam malamai muna fahimtar karatu ai طيب نعم نعم ايه يا شيخ تشكي وفي الارض ايات للموقنين يا شيخ تشكي ايه يا يا شيخ تشكي ya ce wai shin mun ce idan mubtada ya kasance na kira sannan khabar ya gabata khabar din ya kasance shibu jumla ko kuma zarf shin ayan nan ta shiga cikin irin wannan magana wa fil ardi ayatun za mu iya ce ayatun din nan mubtada ne fil ardi khabar ce za a iya cewa yawa haka Allah ya haka yake alhamdulillah ai shine ma nace wal yuqas ma lam yufal a ta kiyasi to insha Allah mu shiga balaga insha Allah a'udhu billahi as-sami'il alim min ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم وبعد يوم كمر كل الله يساك داود مو تكين شي قبا دكاراتم نوانا للتافي ألفية ابن مالك كمر كل يد مكسابة زن كرنتا إن شاء الله سيأ كرنتا والأصل في الأخبار أن تؤخر والأصل في الأخبار أن تؤخر وجوزوا التقديم إذ لا ضرر وجوزوا التقديم إذ لا ضرر فامنعه حين يستوي الجزآن فامنعه حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا عادمي بيان عرفا ونكرا عادمي بيان كذا إذا ما الفعل كان الخبرا أو قصد استعماله منحصرا أو قصد استعماله منحصرا أو قصد استعماله منحصرا أو قصد استعماله منحصرا أو كان مسندا لذي لام ابتدى أو كان مسندا لذي لام ابتدى أو لازم الصدر كمن لي منجدا ونحو عندي درهم ولي وطر ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر ملتزم فيه تقدم الخبر تو هل ينزو منتكم باب الابتداء وتو مبتدا ساتي تكم باية سكوتي mun yi bayanin mawadi'u jawaz ibtida'il mubtada bin nakira wato wuraren da ya halatta a fara mubtada da nakira muka ce idan ta yi ifada ta amfanar ya halatta nakira ta kasance mubtada ko ko nafiu ya gabace ta ko ko istifham ko ko ta kasance sifa ko ko ta kasance mudaf da mudaf ile don mun yi bayanin waɗannan abubuwa a satuttukan da suka wuce to yau insha Allah za mu yi bayani akan wuraren da ya wajaba wuraren da ya wajaba kabar ya zauna a wurinsa ya haramta ya gabata ma'ana ai asalin kabar ya kasance bayan mubtada to abinda za mu karanto a yau ya wajaba kabar ya tabbata a wurinsa kuma ya haramta ya tsallake ya gabaci mubtada a wasu wurare wanda za mu ambato muna fahimtar magana asalin mubtada ya gabaci khabar sannan asalin khabar kuma ya zo bayan mubtada misali kamar zaidun sadiqi ko zaidun sadiqun ko mu ɗauki jumlan da muke ta magana kanta ta albustanu jamilun albustanu mubtada sannan jamilun khabar dama asalin mubtada ya gabaci khabar sannan kuma asalin khabar ya kasance bayan mubtada muna fahimta shine malam ke cewa wal aslu fil akhbari an asali a cikin labarai wato khabar kenan su zo bayan mubtada a jinkirtar da su muna fahimta wazu takdima. amma malaman nahu sun inganta gabatuwan mubtada akan khabar if idan ya zamana la darara babu cutarwa a gabatuwan khabar ɗaya akan mubtada ma'ana wato ashe kenan khabar asalinsa ya jinkiri amma ba laifi ba ne ya gabaci mubtada misali kaman ce muslimun ana asalin magana ya take kaga kabar ya gabaci to amma wannan ya halatta ne izla barara in ya zama na gabatuwan kabarin babu cuta akan mubtada muna fahimta malamai five five yaushe ne ake hana makabar ya gabaci mubtada ya haramta khabar ya gabaci mubtada a halayyar da za mu ambato daga cikinsu idan mubtada ya kasance ma'arifa khabar ɗin ma ya kasance ma'arifa to bai halatta khabar ya gabaci mubtada ba misali kamar ce sadiqi ibrahimu ibrahim ma'arifa ne ko na kira ma'arifa ne wa ghayruhu ma'arifatun kahum wa bi muna fahimta ai alam ma'arifa ne ibrahimu sadiqin nan ma'arifa ne ko na kira ma'arifa ne to kuma kana iya cewa ibrahimu sadiqi to a wannan hali bai halatta khabar ya gabaci muftada ba saboda duk wanda ya gabata shine muftada? muna fahimta yi hali na biyu idan ya kasance muftada nan na kira ne khabar kuma ya kasance na kira kamar a'lamu minni a'lamu minka a'lamu kira ni kuma arifa kira ni afdalu minni afdalu minka aqwa minni aqwa minka duk wanda ka jinkinta ka gabatar shine mubtada don haka wannan na kira ne wannan na kira ne bai halatta khabar a wannan hali ya gabaci mubtada ba matuƙar babu wata ƙarina da ta zo ta yi bayanin wannan shi ne kaba Ƙarina kamar misali ka ce abu hanifata abu yusuf Ƙarina kowannen mu ya san cewa abu hanifa da ba abu yusuf kuma duk da kasantuwar abu hanifa ma'arifa ne abu yusuf ma'arifa ne amma a wannan hali ya halatta ka jinkirta ka gabata saboda akwai ƙarina. dan abu hanifa ba shi bane abu yusuf abu yusuf shine babban ɗalibin abu hanifa muna fahimta yi misal na eh wannan kuma zai zama badal kenan yi zai zama badal kenan eh abu huraira abdurrahman ibn sakhr eh muna fahimta yi haka kuma idan ka ce misali rajulun salihun hadir kana iya cewa hadirun rajulun salih dan ana akwai karinan da take tantancewa amma matukar ba karina bai kamata khabar ya gabaci mubtada ba matukar sun yi kankan kan ma'rifa ma'rifa wannan kuma na kira na kira shine malam ke cewa famna'ahu ka hana gabatuwan khabar akan mubtada hina a lokacin da yastawil jus'ani da ɓangarorin nan guda biyu za su daidaita wato su ne wadawa mubtada da kaba orfan ta ɓangaren ma'arifa wa nukran da ɓangaren nakira adi mai bayani a lokacin da suka yi daidan kuma suka rasa abin da zai zo ya yi bayanin cewa wannan shine mubtada wannan shine kabar wannan shine kabar wannan shine mubtada matukar babu karina ba wani bayani to ka hana ma khabar ya gabaci muftara muna fahimta malamai bai to zai ci gaba da bayanin wuraren da ya haramta khabar ya gabaci muftara idan khabar ya kasance fi'ili ne bai halatta ya gabaci muftara ba misali kamar ka ce zaidun qama zaidun muftara ne qama fi'l wal jumlatu al fi'liyya fi mahalli raf'in bai halatta ka ce qama zaidun ba saboda in ka jirkita shi haka zaidun ya zama mai anan sai dai a logan akalunil baragis wasu mutane da ake ce lokatu akaluni baragis su ya halatta a irin wannan yanayi khabar ya gabata muftada kuma ya ainihin abin ga ya jinkiri haka shine hadisi ya zo annabi su ke cewa ya ta'aqabuna fikum mala'ikatun bil laili wa mala'ikatun bin nahar kun ga ya ta'aqabuna fikum mala'ikatun to in ka so kana iya irabin mala'ika din nan a matsayin mubtada ne mu'akhkhar idan ka so kuma kana iya irabin shi a matsayin shi na badal ne daga fa'il din nan kuma a cikin qur'ani ma an samu haka wa asarrun najwa alladhina zalamu kaga bai ce asarran najwa ba duk da allazina zalamu sune fa'il amma ga wawun a can ga kuma allazina zalamu to in kaso kana yace allazina zalamu shine mubtada muakhar in kaso kana yace badal ne min alfa'il din nan da na wawun din nan muna fahimta ai fine ko ko a'a idan aka yi nufin amfani da khabar a killace a cikin balaga mun ɗauki cewa ko za mu ɗauka akwai abun da ake cewa adatu hasrin wa qasr su ne kaman annafi wal da kuma innama innamal mu'minuna ikhwatun wa ma muhammadun illa rasulun matukar an yi nufin amfani da khabar a killace a killace shi bai halatta ya gabaci mubtada ba kamar misali innama anta munzirun wa likulli qaumin hadi adatul hasr wato na'urar da ta zo ta killace ita ce innama a wannan hali bai halatta ka ce innama munzirun anta saboda kawai akwai bambanci shi sa yana da kyau kafin ka shiga wa tafsiri ka san waɗannan abubuwa innama anta munzirun kai ba ka da wani aiki ba ka zamo wani abu ba face mai gargadi ne fa'idan inhisab killace magana in ka ce ba wani abu sai kaza wato ka nuna bai da wata muhimma bai da wani aiki in ba wannan abu da aka aiko shi ba wa ma muhammadun illa da ya kawo a wani ciga wanda ba wannan ba da ya halarci ba mamaki annabi na da wata sana'an ba annabtan ba amma sai killace ya nuna maka ba wani abu da annabin nan sallallahu alaihi wasallam zo yayi in ba annabta ba in ba gargadi ba to a wannan hali bai halatta ka ce innama anta munzir bai kamata ka ce innama munzirun anta ana fahimta yi hai shine malam ke cewa kaza haka bai halatta khabar ya gabaci mubtada ba idza mal fi'lu idan fi'ili kana ya kasance alkhabara shi ne khabar din kamar da muka ce zaidun qama fi'ili anan shine kawar bai halatta ka ce qama zaidun ba aw qusida ko ko aka yi nufin isti'maluhu amfani da wannan khabar din munhasira ko munhasara a killace shi a nuna bayanin irin aikinsa bai halatta ya gabata ba muna fahimta kuma lai five mawtsini na biyar ko ya zama na cewa shi mubtadan nan lamun libtida kun san akwai abin da ce lamun libtida lamun ta fara magana kamar la'anta rajulun kai innan mutum ne tana nuni akan karfafa magana ne lallai kai innan mutum ne idan mubtada ya kasance da lamun libtida bai halatta kabar ya tsalle ya tsallake shi ba misali in nace la'anta rajulun bai halatta zan ce rajulun la'anta ba sai a garuwa shari'a خالي لأنت ومن جرير خاله ينل waya ويكرم akwala. nan darurar shari'a ne khalila la'anta ga lamun liftilalan ta shiga wa mubtada amma kabar yayi tsalle ya faɗa wurin da ba nashi ba muna fahimta in ba haka ba bai halarta ba abu na gaba bai halatta kabar ya tsalle ya tsallake wa abin da shi asalinsa tun da aka sansa a farko yake tsayuwa ba kamar adatul istifam kamar irin asma'u shart kamar irin su eh, af'alu ta'ajjub kamar ma ahsana zaidan kana mamaki kamar irin su kam alkhabariya كم أمة لك يا جرير وخالة فدعاء قد حلبت علي عشاني irin waɗannan abubuwan da asalinsu a farkon magana aka san su bai halatta kabar ya tsalle je wurinsu ba kamar misali aina manziluka aina an kaji an ce sadara ma'anar sadara farkon abu duk istifam an san shi a farko ne to don haka malamai sun fi so kabar ya zo bayan irin waɗannan sunaye amma ka ce manzilu ka aina ba laifi ba ne, amma abin da aka fi so kabar ya zo bayansa <laughs> muna fahimta ai ne malam ke cewa Alkana musnadan ko shi mubtadan ya kasance an dangana shi lizi ga ma'abocin lami ibtida lami na ibtida'i matukar mubtada an dangana shi da lamul ibtida to bai halatta khabar ya tsalle ya fada ba aw lazimi sadr ko ko ya zama shi mubtada tun farko an sansa ne da tsayuwa a farkon magana kamar irin su asma'ul istifham da nace Asma'u shout irin su af'alu ta'ajjub irin su kam khabariya an san su ne da tsayuwa a farkon magana bai halatta khabar yi tsalle ya fada ba muna fahimta malamai sai buga misali kaman li munjida waye zai taimake ni asalinsa man li munjidun waye mai tsamar da ni to munjidun man li ya halatta kana iya cewa amma akwai taklifa akwai ɗan nauyi haka akai shi yasa ka ce a bar kabar kawai ka ce man li munjid waye zai taimake ni ka bar kabar a wurin da yake ka gabatar da mubtada saboda asalinsa an sansa ne ya tsayu a farkon magana muna fahimta to yanzu zai mana bayanin kuma wurare inda khabar din ya waje bai gabata kun ga can mun ce bai halatta ya gabata ba to nan zai mana bayanin wuraren da ya waje bai gabata daga cikin wuraren da ya waje ba khabar ya gabata idan khabar din nan ya kasance zarf ne ko kuma jarwal majruf ya waje bai gabata kamar ka ce indi dirhamun indi baitun li hajatun li qamisun duka anan khabar ya kasance jaruwal majrur ne da kuma zarf ta wannan hali dole ne gabata ba za ka ce baitun li ba ba za ka ce misali hajatun li na ba ji ba eh minal mu'minina rijalun gashi jarul majrur ya gabata dan shine khabar din ga kuma mubtada can ya zo mutaakhir muna fahimta don haka idan khabar ya kasance jarul majrur idan khabar ya kasance jarul majrur ko ya kasance zarf dole ne ya gabaci mubtada muna fahimta malamai fa'id shine malam ke cewa wa nahwu kamar misalin cewarka a indi dirhamun akwai dirhami a wurina wali watar ina da bukata falamma qada zaidun minha watara a irin waɗannan wurare guda biyu multazamun fihi taqaddumul khabar gabatuwan khabar akan mubtada abu ne wanda ake lazuntansa muna fahimta ai abu ne a irin waɗannan wurare wanda kabar ana lazimtan gabatar da shi ba jinkirtar da shi ake ba wato shine wurin da yake ya kasance zarf ko kuma jarar majrur kenan abin da zamu fahimta a wannan darasin mun yi bayani don mawdu'ai ne biyu ciki sun wani ya shiga cikin wani mawdu'i na farko wurin da bai halatta kabar ya tsalle ya tsallake mubtada ba mun ce daga cikin wuraren idan suka yi kankan kan kabar ya kasance ma'arifa mubtada ya kasance ma'arifa mubtada ya kasance na kira khabar ya kasance na kira ko ko khabar ya kasance fi'ili bai halatta ya gabata ba ko ko aka yi kudiri ko nufin a killace shi khabarin daga mubtada bai halatta ya gabata ba ko ko aka zanto lamu libtida ya haɗu da mubtada bai kamata ya gabata ba ko ko shi mubtadan dama an san shi asalan yakan tsayu ne a farkon magana bai halatta kabarin tsalle ba ya tsallake shi ba to sai muka yi bayanin kuma wuraren da ya wajaba kabar din ya tsalle muka ce ya wajaba kabar ya tsallake mubtada ya tsayu a farko sai ya fara ambato mana halayya guda biyu hali na farko idan kabar ya kasance ja wal majrur hali na biyu idan ya kasance zarf makanan kana aw zaman na'am eh misali kamar nan liwata za ka ce allam harfin jar ضمير متكلم بارز متصل بحرف مبني على السكون في محل جر بلام وشبه الجملة من الجار والمجرور متعلق بخبر محذوف مقدم تقديره مستكين آه مستقير كوكما كائن sannan watar mubtada mu'akkar na'am <laughs> na'am na'am eh abu yusuf abu harifa kaga ana akwai karina eh, kafin kai tambayan ka ka tuna wanda wani mahallu shahid yake cewa banuna banu abna'ina wa banatuna banuhunna abna'ur rijalil aba'id banuna banu abna'ina kaga ana akwai karina yani wai jikokinmu ‘ya'yanmu ne da ya kamata ce banu abna'ina banuna sai ce banuna banu abna'ina kaga a wannan halin karina ta nuna cewa banu abna'ina shine khabar muqaddam a shine khabar ba abin nan banuna kuma shine mubtada ka fahimta ai e ko ko a'a eh banuna din shine abin nan kabar ibn muqaddam wance mubtada muakkar saboda qarina eh. eh na'am duk wanda ya fi shahara da duk wanda ya fi shahara ne shi ake haka eh amma kuma mubtada ne da kawa a siga sai da yake abu muhammad abu usman waye abu muhammad shine abu usman eh to ai shine muka ce anan bai halatta wani ya gabata ba eh haina yastawi aljuz'ani urfan wa nukran adi mai bayani ya zanto ba wani karina wanda zai mana bayanin gashi eh yawa kaga can da malam ke ce abu na ina wai jikokin mu ƴaƴan mu ne amma ƴaƴayen mata matan mu wato ƴaƴan wasu ne na nesa can saboda ƴaƴan da ka ta haifa za su tafi wani gida ne can shine to amma jikokin ka maza ko da kaka na ɗari ne suna nan suna da sunanka wane wane wane shine banuna banu ina wa bana tuna

eh eh in ya shahara yana iya ɗaukan haka amma idan ba a sani ba sai zama mutura da kawai eh na eh eh a'a akwai karina mana قرينا شيني أي أبو حنيفة مقدم على أبي يوسف <laughs> ادي غير الطلاب أبونا مغانا لطلاب العلمي أبونا مغانا لطلابني أغاني أي لها قوت نار خوا أكره وكلا نعم وعليكم السلام نعم نعم ايه ظرف na'am afa'iru eh to ai anan mubtadan ai ma'arifa ne yawa ka gane ai na'am na'am na'am na'am eh eh eh ايه وهو مضاف حنيفة مضاف اليه اه شيني اي ابو حنيفة مبتدا مضاف حنيفة مضاف اليه to khabar ɗinsa shine Abu Yusufa eh rajulun haka ai ɗalibin ɗalibin na wato saboda lazimtansa kusan su biyu ne talabansa na hannun dama da Muhammad ko da Abu Yusuf saboda lazimtansa har ya zama na duk abin da shi ya faɗa har ana kiran shi Abu Hanifa al-Asghar ko as-Saghir yani dan karamin Abu Hanifa saboda lazimtansa kusan duk abin da ya faɗa da yawun Abu Hanifa ne ka gane ne aka ce Abu Hanifa shi ne Abu Yusuf eh kaman ka zama kai da sahibin da yake ya ani in ka faɗa kaman da yawunsa eh <laughs> ba canza <laughs> eh a da gaske na wani yau na ba wani abu na takdiri eh eh eh in kai takdir wato takdiru ma la yahtaju ila takdir ne wa ma la yahtaju ila takdir fala yuqaddar saboda larabci ya zo ne domin ya kawo ikhtisar wurin mutane to duk yadda kai ne makai ka tsawaita za ka kawo taklifa yawa <laughs> eh <laughs> eh <laughs> na fahimta na akwai tambayi bawa malamai eh insha Allah alaikum salam na'am eh eh na eh matuƙa zai ɗauka eh ko azib ba eh ƙwarai da gaske yadda ka sa shi haka zai ɗauka yadda ka sa shi haka zai ɗauka na'am na na ba da gaske a muna magana kan na kira ne a karwa kan na ya bayyana da shi sosai eh sosai na طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم wa badu yau ma kamar kullum Allah ya sake dawo da mu cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi alfiya tubni malik a yau sha tara ga watan shawwal alif da ɗari hudu da ashirin da bakwai wace ta daidai da tara ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da shida gabanin azumi Allah da ikonsa mun yi bayani akan wajabtin jinkirin khaba a goma ne haka ne eh, goma ga watan wanda ya da watan goma ga watan abin nan Nuwamba eh goma ne goma ne ba tara ba eh goma ne eh goma ne eh to can zai koma ashirin kenan don suna tafiya haka yake eh ashirin ga wancan shawwal sannan goma ga Nuwamba eh haka yake kun fi ne gaskiya to gabanin mu tafi hutun azumi mun yi bayani akan wajabcin gabatuwan mubtada akan khabari ko kuwa wata kaliman wajabcin jinkirin khabar akan mubtada ma'ana dama mun ce wal fil akhbari an tu'akhkhara wa jawwazu taqdima iz la darara asalin khabar yazo bayan mubtada amma malamai sun inganta gabatuwan khabar akan mubtada matukar ba a samu wata illa ko cutar da za ta hana ka ba to sai muka yi bayanin halayyan da ya wajaba khabar ya tsaya asalinsa ma'ana wujubu ta'khiril khabar anil mubtada to yau insha Allah za mu yi bayani akan wujubu taqdimil khabar alal mubtada yani khilaful asl sabanin asali tunda asalin mubtada ya kasance a farko khabar ya biyo shi to za mu yi bayani insha Allah wajabcin gabatuwan khabar akan mubtada to akwai halayya da dama waɗanda khabar ya wajaba ya gabaci mubtada daga cikin su hali na farko idan khabar ya haɗu da zamirin da yake koma ma mubtada khabar ya haɗu da domirin da yake koma ma mubtada yajibu an ya ta ƙaddamar kabaru alal al misali kamar ka ce fiddari sahibuha ko kuma mu ce idan mubtada ya haɗu da domirin da yake kuma makhabar mubtada ne zai haɗu da domiri wanda yake kuma makhabar kamar misali fiddari sahibuha kun san adda mu'annasa ne tilka darul akhiratu ana ce sahibu dari adira bi ma fiha sai a ce sahibul baiti adira bi ma fihi muna fahimta yi don haka fi dari sahibuha sahib din nan mubtada ne mu'akhkhar shi mubtadan nan ya haɗu da wani domiri wanda yake koma makaba muna fahimta yi shi ne fiddari a irin wannan halin dole ne khabar ya gabaci mubtada kamar yadda wani mai hikima ke cewa ahabuki ijlalan wa ma biki qudratun alayya walakin mil'u aynin habibuha mil'u aynin habibuha ha din nan shine mubtada mu'akhkhar domirinsa ya haɗu da mil'u yana komawa mil'u muna fahimta malamai? five shi ne malin ke cewa kaza idza ada alaihi mudmaru hakan nan idan mubtada ya haɗu da domirin da yake koma ma mubtada ko kuma ko idan mubtada ya haɗu da domirin da yake kuma mai khabar ko wani yanki na khabari mimma bihi anhu mubinan yukhbaru ai min alladhi bihi anhu mubinan yukhbaru wanda yake shine yake ba da labarin mubtada karara wato khabar kenan ya zanto domiri ya haɗu da mubtada wanda yake koma ma khabar khabar inda shine yake ba mu labarin mubtada muna fahimta yi a wannan hali dole ne muka cewa zai gabata khabar ya gabaci da haka in muka ce fi fiddari sahibuha za mu ce fi jari fiddari جار ومجرور bi بخبر محذوف muqaddam taqdiruhu mustaqir aw kai dan mun karanto a bayan naji ana cewa wa akhbaru bi zarfin aw bi harfi jar nawina ma'na ka'imin aw istaqam muna fahimta yi طيب hali na biyu idan ya zanto khabar din nan min al-alfaz laha sadara Ma'anar sadara ya eh ya kasance da'iman shi a farko ake samun shi a cikin arut kun ɗauki abin da aka ce Sadur da ajus sadr shine awwalul bait ajus shine akhir ko shatr tayin to aka ce sadrul albayti shine farkon baiti ya kasance khabar yana ɗaya daga cikin alfas lafuzan da da'ima a farko ake samun su kama istifamiyat kama ka ce aina zaidun min afsa ka ce aina zaidun ba a cewa zaidun aina kaga aina anan zaka ce khabar ne muqaddam zaidun mubtada ne to me yasa aina ya gabata ya zanto kuma gabatansa wajibi ne saboda yana ɗaya daga cikin lafuzan da dama samun su a farko yake ba ƙarshe ba muna fahimta malamai shi ne malam ke cewa kaza idza yastaw min al ka kace aina zaidun ba cewa zaidun aina kaga aina anan zaka ce khabar ne muqaddam zaidun mubtada ne to me yasa aina ya gabata ya zanto kuma gabatan sa wajibi ne saboda yana ɗaya daga cikin lafuzan da dama samun su a farko yake ba a ƙarshe ba muna fahimta malamai طيب شيني مالك cewa كذا إذا يستوجب التصدير hakan nan idan khabar ya wajabci kasantuwa a farko ma'ana da mai kasance a farko misali ka aina man alimtahu nasira asalin maganan man alimtahu nasira aina asalin maganan kenan wato ashe kenan kaga aina خبر مبتدأ مقدم من اسم الموصول إن شيني مبتدأ مؤخر وعلمته نصيرا كوكما أولي لفظ علمته نصيرا شيني صلة موصول لا محل لها من الإعراب muna fahimta malamai wannan hali na nawa kenan hali na biyu hali na farko muka ce idan mubtada ya haɗu da damirin da yake yana koma ma khabari hali na biyu muka ce idan ya kasance kabar yana ɗaya daga cikin lafuzan da dama asalin su a same su a farko طيب hali na uku in ya kasance mubtada masu ne mahsur yani eh an killace shi don za mu karanto a balaga insha Allah akwai abin da ake cewa adatu hasirin wa qasr shine kamar annafi wal istithna wa ma muhammadun illa ko kuma innama innamal mu'minuna ikhwa eh ana fahimta yi. kamar ka ce innama fi dari sahibuha ai innama fi dari sahibuha ko ma fi dari illa sahibuha ana fahimta yi. to ana kiran shi adatu hasrin wa qasr annafi wal istithna ko kuma innama idan mubtada ya kasance mahsub an killace shi da ɗayan biyu ko dai da nafi da istisna ko ko aka killace shi da innama dole ne kabar ya gabata misali kamar ka ce malana illa tiba'u ahmada babu wani abu gare mu sai dai mu bi annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam malana illa tiba'u ahmada ahmada ne zamu irabin shi malana إلا اتباع أحمد مضاف إليه amma an ce wa jurra bil fathati ma la yansarif ma lam yudaf al radif to ai nan ka ce أنت وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضاف ما تقر بها إضافة شبا بيت أن الناجي كما كنتو شبايا بيت كما إلا نعشن نديكينا أم من توا وشكون بالمضاف نعم وشكون بالمضاف آه مضاف مضاف إليه مضاف إليه ممنوع من الصرف ترى طيب، ما يعني إضافة صح in ba ku manta ba ku manta karatu ku ce dan ya manta da ku karatu nace idan mamnu' min as-sarf ya kasance mudaf ilay yujarrab al fatha amma abinda muke so shi ya kasance mudaf din in shi ne ya kasance mudaf in khalas yakunu bil kasrati zahira amma idha kan mudafan ilayhi yujarrab al fatha niyaba an al-eh al-kasr mun yi wannan bayani muna fahimta malamai na ahmad alawaz ne afal طيب to in muka duba jumla malana illa tiba'un asalin sa haka yake ittiba'un ya zama irabin sa eh mubtada eh mu'akhkhar lana shine me متعلق بخبر محذوف مقدم تقديره كائن أو إيه مستقر يعني اتباع أحمد كائن أو مستقر لنا muna fahimta yi to a wannan hali bai yiwuwa ka ce mattiba'u ahmada illa lana ba bai yiwuwa ba ghair fasih amma abin da aka fi so ka ce malana illa tiba'u ka gabatar da khabara ka mubtada saboda shi mubtada din mahsur an killace shi an takaita shi ba mu da wani abu sai dai a faɗa mu bi kawai muna fahimta malamai ana fahimta karatun kuwa fa hali na nawa kenan wannan fa shine malaka cewa wa khabar al mahsuri khabar khabar din mubtadan da aka killace qaddim abada gabatar da shi har abada kaman ma lana illa tiba'u ahmada ba mu da wani abu sai dai bin annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam muna fahimta ai lana din nan khabar ne muta'alliqun bi khabarin muqaddam mahdhuf taqdiruhu kan aw mustaqir ma annafiya illa adatu istithna mulgha ba ta da aiki eh ba ta aiki anan saboda aljumla ghair muktamila bata cika ba ba mu samu arkanin ta ba don arkanul istithna dole ne a samu abubuwa guda uku a samu ada a samu mustasna minhu a samu mustasna to nan duk ba mu samu waɗannan ababe ba sai muka samu wasu ba mu samu wasu ba muna fahimta ai tayyib to shine malam ke cewa ka cire abin da aka san shi abin da aka san sa ka cire shi ya inganta misali kaman ce ila aina tazhabu sai ka ce mu ilal madrasa ya kamata ka ce mun yaya azhabu ilal madrasa sai ka cire saboda ni na sa abin da na tambaye ka muna fahimta ai kaman ce a ra'aita zaidan sai ka ce na'am ra'aitu wa ka gani kaga ka cire abin da aka sani tsakani na da kai muna fahimta ai kamar in ce man indakuma sai ka ce da ni zaidun kai shiru ma'ana zaidun eh a indana muna fahimta yi wannan ya halatta eh shine malam ke cewa wa hasfu ma yu'lamu share abin da aka sani ja'izun wannan ya inganta kama ta kamar yadda kake cewa zaidun ai zaidu ne ke wurin mu ba'da man indakuma bayan waye a wurin ku man indakuma waye a wurin ku sai ka ce zaidun zaidun ne a wurin mu ya'ani zaidun indana muna fahimta malamai Na. shi aka ce wato shine yanzu mawqif din shi min al-i'rab ya zai kasance zaidun indana zarf mahallu eh la khabar mubtada to ashe kun ga ashara khabar idza dalla alaihi dalilun jaiz ashara kabar in wani dalili ya nuna share shi wannan abu ne wanda ya halatta babu wani abu a cikin sa mana indakuma ya kamata ka ce zaidun indana sai ka ce mani zaidun ka gane na man indakuma waye a wurinku ya kamata in ka tashi bani ansa ka ce mani zaidun indana zaidu ne a wurinmu amma da ka tashi sai ka ce zaidun kai shiru ina ka kai indana ka eh eh eh مبتدا ne wa khabaruhu mahzuf qaddar ma tasha eh kaddara abin ka so mafhum haka mubtada hmm. mubtada ma idza dalla alaihi dalil kamar da ka share khabar ya inganta ka share mubtada matukar dalili ya nuni a kansa misali kamar ce kaifa zaidun ya zaidu yake sai ka ce marid ba shi da lafiya asalin magana ya zaidun maridun eh sai ka share zaidun sai ka ce kawai marid saboda kar ka tsaya tsawon baki yawa yani kamar misali mutum zai hau jirgi yana sauri ila aina ta zahab sai ka ce ila ta'ira saboda gatan za ta tashi da kuka ce azhabu ko arkabu ko as'adu ila dan sai ka abin ka muna fahimta ai shine malam ke cewa wa fi jawabi kaifa zaidun qul dani a cikin tambayan cewa kaifa zaidun yaya zaidu yake kul sai ka ce danifun bai da lafiya amma ciwo irin na soyayya eh dan ana ce la ya'rifu shauqa illa man yukabiduhu wala sababata illa man yu'aniha eh haka wai suke cewa eh danif yani maridun marad al-hub eh wanda yani صريع الغواني راقهن ورقنه لدن شب حتى شاب سود الذوائر وفي جواب كيف زيد قل دنف أصل ما كان يقول من زيد دنف إيه زيد باش الله فيها سيكتش فزيد نستغني عنه إذ أعرف كاكا زيد أنا an wadatu daga ambato sa saboda an riga an san shi mun gane malamai sai dai mu yi kuskure guda ɗaya ya kamata a ce mukan karanta kafin a yi cike karatu to to a ina tunanin mun kawo aya dalin baiti na biyar kenan ko ɗaya biyu uku hudu biyar biyar kenan eh na biyar kenan eh to ina iya karanta sai a karanta ko to kaza idza ada alaihi mudmaru هذا إذا عاد عليه مضمر مما به عنه مبينا يخبر مما به عنه مبينا يخبر كذا إذا يستوجب التصدير كذا كذا يستوجب التصدير كأين من علمته نصيرا كأين من علمته نصيرا كأين من علمته نصيرا من علمته نصيرا وخبر المحصور قدم أبدا وخبر المحصور قدم أبدا كما لنا إلا اتباع أحمد فما لنا إلا اتباع أحمد وحسف ما يعلم جائز كما وحسب ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما وفي جواب كيف زيد قل دنف وفي جواب كيف زيد قل فزيد استغني عنه إذ عرف فزيد استغني عنه إذ عرف طب وانا شيء إن شاء الله in Allah ya kai mu sati na gaba kuma za mu yi bayani akan wuraren da ake cire kaba eh wakilin tambayin insha Allah akwai tambaya a sai a yi tambayoyi na na عندكما ايه eh. eh haka haka ya kamata eh haka ya kamata كوكوما إن دل عليه دليل إيه نعم إيه دوكا يعني أما كي أبن أكي سوى إطناب كوكوما حشو يعني كاي إطالة واعلم علم اليوم والامس قبله ولكنني عن علم ما في غد اعمي dama in aka ce yau sai da aka baro yaushe aka zo yau wasu ce wa alamu ma fil yaumi wai kuma wal amsi qablahu jiya kuma gaba to dama aka ce yau ai an baro jiya in kuma aka ce gobe to dama yau ake ci ka gane ai to in kace zaidun indana ka danyi wani dan isnaf ka dan tsawaita kuma ita larabci takan zo ne don lil ikhtisar eh ta yi ikhtisarin abubuwa sai ka ce zaidun kawai alaikun salam mabarkai eh a wannan zai zama muqaddam wannan mu'akhkhar eh wannan muqaddam wannan mu'akhkhar eh eh عظيم الله يفتح عليك ايه Eh? man ismul istifham mabniun ala fi mahalli raf'in muftada. na istifham ai wancan tunda wannan zarf ya gabata a wannan hali eh ne ke biye da shi a baya zarf kuma ai ba zai kasance ba <laughs> an gane ai alaikum salam كما أسماء الشرط ما يفتح الله للناس من رحمة ولا ممسك له من يعمل سوءا يجزى به ايه آه، مضاف إليه ايه مضاف إليه خبر مبتدا هكا هيكي وهو مضاف والكاف مضاف إليه والميم علامة جمع الذكور نعم ولا عيني ساباني وصنتي ظرف وصنتي حرف جار ايه وصنتي حرف جار وصنتي ظرف duk wanda ka faɗa yayi ma a harfu jar wancan kuma majrurun bi ma